بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نغاي كراتيا zushibe gutsun ci yago mini ya zushibe gutsun ayinci na gama ya ji fata ga yi karatun ya zoba mini littafin alhakul mubin juzin ya tsayin bu na yi juzin ya zoba nan so ku ga yi bi alkhairi ina je bu na to zai je wani to zan so kana yanakin babu hukmi man ra'am ra'atan fa waqa'at babu da ne ba zai ce zai gabe le zanzagi fa waka atfi nafsi shawan zagin na ta ga da wani ba wani dole wani ji faruwa sauyi musamman iri stura na jin zagi da tiya bai yi na stura ya buji shi na na kan buji shi na na kan na gulu su bai ne wani ko stura wasu ayi ba na kan wadda ya kwa atibu da mini ne lashawan zagi ci na amma kan yi liya wani bayan ba yana waliwe na ruci na yin gbogbo da mu ga yi so su gu da igbon orejin fiti na tuna uga a kuriti عن جابر رضي الله عنه wa رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته وهي تمأس منيعة لها فقضى tahu. ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدر في صورة الشيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي آله فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم عجبته المرأة فوقعت في قلبه فليحمد إلى امرأته فليواقيها فإن ذلك يرد ما في نفسه sallallahu alaihi wasallam na ga yau ba ga hadde cibe na musulunci bai bayana ya kul iza kici ba bagabo jabir ungatu yusuf sallallahu alaihi wasallam ra'a imrata nabi bele yanzu zagin da ce liyani fa samrata zainab annabi fe ganda kata ebon zagin wuce ne lena wofe lati shi bayi miuna ya zainab nan annabi dai zainab guba zainab bintu jashi dabo zainab dabo na ke yi ga umul masakin na wuji fobe annabi ya dushu be annabi ga sabu jan jajala Kuma be na na hadije ga yi ne annabi muhammadu na ji shi zonan sallallahu alaihi wasallam gobe ni na yi na in shaki zagutan na annabi lugwa dan shi wannan to zainabu wallah alamu jiwo na tsohon kwa ngayi bintu jash na jirayi walokwa da nabi na ya farko tsoyi na wuga swagu ba wala alamu ga nabi da wani sai ka ta yi nuna ga zainabu na wadda tun zainab wahiya tam asu mani atan laha nana zainab jẹ pandoci wuce tún fẹ́ dán ìtàwọn ṣe mu mú ta dán e pa mú bí wọn náà fẹ́ tá ìpà náà zú mà ní àtàláha ìpà gádà wọn náà tàmásì sàdùgbògò àdán pa mú ta wu a na annabi fi wa bukatu bai yi mimi ce ga wa yi mi kan doro ne ba shi igidiyo ya shi yau a tun dorowa da baku bana wuce gan wuce falo ba shawa waye hatu wucewa ba ci gala ga kawa ta nan ce ba ci gan waye da bukata waye yi sun man kharaja ila asabihi na nabi wa bukata zo biyu ina kan